al'amarin Maryam kashi na talatin da tara alhamdulillah. Maman kaira ta rubuta muku shi ni ko ɗan Hamza na karanto muku shi. Mazan sun dawo har sun wuce masallaci, wanka ta fara yi kana ta yi sallah ta jira sai da ta yi isha'i sannan ta yi kwalliyarta a cikin fitted gown ɗinta na atamfa mai dogon hannu buɗe ɗaya daga ƙasansa ba ta ɗaura ɗan kwalin ba kawai ta sake zelar kitsanta. Yana shigowa falon da ita ya fara arba a game a falo idan idanunsa cikin nata ya ce meme ba dai gayo ba bara na yi wanka na zo na ga wannan wannan wankan yadda aka yi kuwa tana zaune ya fito ya zauna kusa da ita ya jawo ta ya dora ta kan cinyarsa yana binta da kallo ta ji kunyar kallon da yake mata ba kaɗan ba ta ce bara in ka maka abinci ya katse ta bar shi kawai bana tare da yunwa ta ce fruit salad fa ya ce ɗauko mu sha ta miƙe tana takawa ya bi ta da kallo fiyar ta da kawai abin kallo ne da murmushi ta ɗauko ta fara zuba masa ya karɓa ya maida ta mazauninta a kan cinyarsa yana sha yana bata yana kuma taɓe-taɓensa a jikinta hiran ba ta yi musu wani nisa ba sai mu je mu kwanta yana matuƙar jin wani irin yanayi yana buƙatar ta ta ɗan janye ta ce ya bature ka bari sai gobe mana na fa gaji ya ce haba mana mimi love kar mu yi haka da ke kin san yadda nake jinki kuwa kuma ai ba mu ba mu taɓa yi a wannan garin ba ki bari mu ɗan kafa tarihi mana dama ita zan baki ne kawai don tana so mu yau din nan kam don haka kawai ta tashi da bukatarsa ba kaɗan yau ba dan haka ta bada kai bori ya hausan batu ya dinga mata lallai kan abin yayi ba kaɗan ba amar marce ya fi daɗi kuma an firi an ta ka tunanin mimi kenan ganin yadda duk ya ruɗe kamar yau ne farkon shiganta zaman su ya musu daɗi da ɗorewa a cikin kwanakin sallah sai ka ce yau suka yi aure bata ba ta da kewa saboda baƙin da suke zuwa ko ƴan uwanta na kusa da na nesa da kuma abo matan abokai duk wanda ya zo ba ta rasa abin da za ta ba shi har suka fara azumin sitta shawwal a lokacin cds su ya zo tana garin kano ta shirya cikin kaki za ta tafi ya kalle ta ya ce kofa hmm, dariya ta ta cewa bari ta je ta dawo ta riga ta yi komai nata sallah da kwana goma suka yi shirin komawa su hudu suka tafi a motar ishak da bature ne a gaba ita da farida a baya farida dai ta dan wani irin yanayi domin ta harbu kusan ma a cinyar mimi ta je kanta a cinyar mimi suka je abuja maganar da bature ke mata na ta danne masa mata kenan tarairayarsa da tarayyarsa da hanifa tana nan dai har yanzu yadda take har yanzu ba ta yi saduda ba haka dai ta daina abubuwan dai har yanzu ba bata yi duda ba kuma ba ta daina bautawa na tsugunne ba kullum suna cin kuɗinta Allah sarki ni ko dan Hamza cewa ne dama ni kika zo kika tashi kika bani kuɗin nan na yi miki addu'a sai kiga kin samu biyan bukata ko kuma ki tashi da kanki ki faɗawa wa Allah amma kin je kina ta shirmen da ba shi ba akwai matakin da yana da kyau da kanka za ka kai ka wajen ubangiji haka kuma akwai wuraren da ya kamata a ce ka kai kuɗinka amma wani wurin kan fa sam sam sam sam sam sam shikenan dai wani wurin asaran dukiya ne ba su jima da dawowa ba hutun sallah suka suka samu bakuncin antimami ta zo najeriya a garin abuja yin wani aiki a gidansu a gidansu mimi ta sauka mimi na ganin ta gaban ta ya fadi, amma duk da haka ta danne ta je ta tarbe ta har da karban akwatin hannunta tare da cewa sun nadu zuwa antimami tana wani yatsi na fuska haɗi da basarwa tana ɓambare mimi daga rungumar da ta yi mata don ta samu guri ta haɗe mimi dai ta ci gaba da hidima da ita inda ta haɗe mata komai akan teburin da ke gabanta na nau'ikan abinci da motsa baki sannan ta je ta gyara mata ɗaya daga cikin bedroom ɗin da suke faɗin nan duk da yake a gyare suke ta gama komai ta durƙusa har ƙasa daga gefenta tana gaida ta ta juyo tana hararanta ta ce amma dai zaki bari in ci abincin huta kafin ki ishe ni da gaisuwar taki ta ile. duk da dai mimi ta ji haushin magana sai da ta danne bata nuna a fuskanta ba ta tashi kawai ta zuba mata abinci da ruwa da lemu ta tura mata gabanta sannan ta koma gefe ta rakuɓe daga isowar yamma da ta yi tana cikin cin abinci bature ya dawo da farin ciki na ganinta ya matso kusa da ita kamar zai shige jikinta suka gaisa tana faɗa masa za ta yi sati biyu aikin kamfaninsu da ta zo mimi na ganinta kuwa ta amsa gaisuwar bature tana gani ta amsa gaisuwar bature har ma da gama komai bayan ta gama cin abinci ta gaishe ta bature ya kalle ta ya ce mai sai yanzu zaki gaishe ta kan ta yi magana anti mami ta riga ta da cewa eh wai ai ita isheshiya ce yanzu ma ina ga ganin ka ne yasa ta gaishe ni in ba inda baka dawo ba ba zan samu arzikin gaisuwa ba na fi awa ɗaya a gidan nan ko kallon inda nake ba ta yi ba sai yan aiki ne take ba da oda a kawo min abinci ga manyan watsiya. ya juya yana yi wa mimi kallon tuhumar abin da ta yi ta danne duk wani mamakin ta na karyar da anti mami ta yi mata cikin kaskantar da kai ta ce ki yi haƙuri anti gani ne kina cin abinci ya sa na bari ki gama kafin ki samu nutsuwa mu gaisa kin ɗauko doguwar tafiya daga wata ƙasa in tarbe ki da gaisuwa cikin gamsuwa bature zinzina kai inda ya dubi mami ya ce Allah sarki mimi ba dai hankali ba an cikin zina ta uzurin shi yasa ma ashe ba ku gaisa ba to shi kenan, babu wani abu ban ga laifi ba nan ta ji wani irin ɓacin rai saboda bai ga laifin matarsa ba mimi tashi ta yi ta zo ta ta zo gaishe ta ganin idan bature ne yasa ta amsa da sakin fiska mimi ko mamaki take a duk dangi dai sun shaida bayan yan uwa bayan yan uwan anti mami babu wadda take so kamar mimi ko zuwa ta yi tsarabar mimi na daban ne amma yanzu gashi duk soyayyar da take mata ya juye ya koma tsana a dalilin ta auri kaninta to me za a kira wannan abin san bature take kenan har abin ya zamo tana kishi da shi ko kuma menene ko mimin sai bata so ta auri dan uwanta ba ba ta da amsar wannan tambaya shi yasa ta miƙe ta ciki ta bar su suna hira da yar uwarsa da daddare ma a gurin dina ma har ta zauna a cikinsu domin cin abinci bature yana jan antimami da hira ita kuma tana ba shi amsa tare da ɗaya eh ko in mm. san dai da ta gaji ta dubi inda mimi take ta ce mata wai ke ba za ki bar mu mu hiran zumunci ba ne komai sai kin ji mimi ta dubi shashin da bature yake fiskarsa ba ta nuna komai ba sai cin abinci yake ganin haka ta miƙe da plate ɗin abincin ta ta nufi gefen falo inda <clears throat> tebur na kofi yake ta zauna ta ci abincinta abincin ya fice daga ranta amma haka ta yi tana ji kawai kamar dai ta yi fushi kuma dai anti mami ta fahimci ta ji haushin abin da ta mata tana gamawa ta yi shirin baccinta bata jira shi ba domin ta ga abin nasu na yi ne a can kuma bayan gama cin abinci ne da anti mami hiransu ta koma an ɗaki inda aka sauke ta tana zaune kan gado shi kuma ya ɗora kansa a cinyarta suna hira anti mami tana son bature fiye da kowa a ƙannenta shi ma yana mata biyayya kamar ita ta haife shi ba ta son ya fi son matar shi ne akan ta kar da mimi wacce take ganin ba ta dace da dan uwan nan nata ba a ce wai za ta raba ta da shi tana shafa sumar kansa tana masa zance Suleimanu ya dace fa ka ka gane ka nemi wata mata ka ƙara aure zamanka da wannan ba zai yiwu ba tana da illoli da ba za ka iya zama da ita kai kaɗai ba kuma yana da kyau a ce ka ƙara aure kuma auren nan da ita fa kaga ba zaura ce ka aure ta sannan na san ba san da kake ba kawai dai dalili ne yasa ka aure ta wadda har yanzu ka kasa gano menene dalilin din na uku kuma abin da nake so ka gane ba fa girma shine haihuwa ba don haka ba haihuwa za ta yi ba domin duk nema duk nema da za ka yi dai kan abin nan dai rufe min kes ɗin da aka yi da tsohon mijinta to sai da na ji zancen ga kuwa idan har aka ce haka ne bai dace ka zauna da macen da ba za ta haihu ba ya kura wa anti mami ido yana tsananin mamakin inda ta ji zancen matsalar mimi da badaru ya haddasa mata a iya saninsa sai da momita sai da momi ta haɗa su dukansu aka kwaɓe maganar akan kar a faɗa mata to waye kenan ya je ya wa maganar momi ya faɗa mata tunaninsa ya koma kan batun da ta yi ne na ƙarin aure ya haɗa da maganarta da natin hanifa na ya aure ta to kenan in ma ƙarin aure ne hanifa zai aura da ke lokacin ga gera asirin hanifa ya sake shi ya yi saurin kau da wannan tunani a zuciyar shi hanifa ba irin matar da yake son aure ba ce tun daga kan halittar ta zuwa halayyar ta in case in case of in zai ƙara aure ma kenan hujjarsa kuwa ita ce soyayyar da suka fara da Hanifa ya fahimci wace ce ita domin sosai take gwada masa su yi soyayyar banza wato taɓe-taɓe har ma daga kaiwa can babban gida. Da ta ga ya ki ganewa ne ta fito fili ta faɗa masa shi wai shi ɗin bai iya soyayya ba don in namiji na san mace Allah Allah yake ya kai hannunsa jikinta inda ya nuna mata shi san wannan ba a gaban sa yake ba las ɗin zuwansa gidansu ma wadda bai ƙara marmarin komawa ba inda suka yi faɗa suka yi sosai akan ta zauna akan cinyarsa cikin ɓacin ya nuna mata baya son hakan suka rabu baran baran daga wannan bai ƙara zuwa gidansu ba ita ɗin kanta ta fice masa a rai a ra'ayinsa baya son macen da za ta nuna tana son ya taɓa ta ko kuma tana son kyansa har gara ma wacce za ta nuna kuɗinsa take so ya dubi mami da kulawa ya ce anti mami kenan wai wa ya faɗa miki wannan maganar ne da labarin tsohon mijinta a iya sani na dai momi ta ce kar a faɗa to amma a cikin yan gidanmu ne za a samu wanda zai zai yi miki haka cikin kulawa ta dube shi ta ce ba wannan na tambaye ka ba kawai ka amsa min maganar auren shine abin da na sa a gaba yanzu cikin rashin ba wa zancen ta muhimmanci ya ce tabbas na san little ce za ta faɗa miki sai na yi wa momi waya na faɗa mata anti mami ta ce kar ka jawo wa little faɗa faɗan momi don wallahi ba ita ta faɗa ba mai jidda ce ta faɗa mini ya yi shiru yana tunani to lalle zai zai yi takakkiya har kano zai ci uban mai jidda in bata fita daga harkarsa ba ina ruwanta da matsalar mimi da za ta dinga yayatawa a dangi in ba ku manta ba mai jidda yar wansu momi ce wacce ta ki aure saboda tana jiran a yi musu haɗin gida da bature ya ce ya ce da mami lallai kuwa zan ci ubanta don ubanta ta ki aure tana yawon karatun boko shine ni za ta zo ta tayar min da fitina anti mami ta yatsi na fiska ta ce can ni dai ba ni amsar tambaya ta ita kanta anti mami mai zidda bata yi bata mata ba ta daɗe da sanin mai zidda na san bature domin ita ta kama kafa ta wurinta ne babu hanya ne yasa ta haƙura domin mai zidda wankin idonta da wayewarta ta yi yawa in tana abu kamar karuwa ko shigar shigar ta ma irin ta jaruman hollywood take yi cikin kulawa ya dubi gefe ɗaya ya fara magana tumami ana aure ne akan abubuwa da yawa babba daga ciki kuwa babba daga cikin kuwa shine saboda aure ibada ne wannan kuma shine babban jigo sai kuma na biyu kare kai daga zinace zinace da samun zuri a ya sa aka ce haka to ni na yi wannan duk na samu waɗannan abubuwa idan na ƙara wata matar bayan mimi to Allah zai kama ni da rashin adalci tsakanin su idan kuma san da rashin haihuwa ne ba yadda kika yi tunani ba ne ina addu'a kuma ina kyautata zaton Allah zai bamu so don haka ba zai yiwu ba cikin ɓaci rai ta ce duk wannan ni ba shine damuwa na ba ba abin da nake nufi ba kenan just na kaso ne a ce kamar ka kuma mai kuɗi ka zauna da mimi kaɗai a matsayin matar shi ma ya sake gyarawa ya ce anti bara na miki gwari gwari in dai jin daɗin aure ake aure ko kuma wajen sha'awa zan ƙara aure to a wannan bangaren mimi ta zarta duk inda kike tunani ba zan iya sawa hakan ɗin ba don haka na rasa hankali na na wucin gadi in dai har ina tare da ita kan ya sa ta dirka masa dundu tare da rintsa ido ta ce ya isa ba sai kai ka mini falsafa rashin kunya ba ni ba wannan na tambaye ka ba bature tun tsire da dariya ganin inda ta rintsa ido kamar ta ga abin ki jin yana dariya ne ta ɗauki filo ta jefe shi da shi ya yi waje da gudu a nan hiran ta zo ƙarshe ya ɗaki yana shirin bacci ya duba agogo sha ɗaya na dare ya samu mimina bacci ta ba shi tausayi matuƙa kan abin da tuma mata mita mata ɗazu bai ji daɗi ba ya danne ne kawai washe gari bayan ya fita aiki ne har yanzu dai ta fara aiki don haka ya fara ya fita ba ta tashi bacci ba sha ɗaya farida ta zo gidan kamar yadda ta saba a gidan mimi take ini ishak idan ya fita don cikinta mai laulayi ne kuma ga kwaɗaye idan ta shigo gidan mimi kuwa dafa mata wannan dafa mata wancan duk abin da take so ɗan wake malele ɗan malele wainar fulawa bata bata son wani damuwa bata san da zuwan anti ba nan suka je falo suna hiransu inda ta su ne ya tashi anti mami tana jin inda suke hira yau kan besti bebinki dan wake fa yake so zai fa har mafarkin na nayi ina ci da manza da yaji mami Mimu cikin dariya ta ce ya kwantar da hankalinsa muna da komai da komai da za a yi. Anti Mami ta fito cike da takama domin ganin wace ce wannan take faɗar abin da za a dafa mata a gidan nan jikinta ya yi sanyi ganin Farida kuma nan take ta fahimci ciki ne da Farida. Ta ce au Anti Mami saukar yaushe tana dariya ta ce jiya da yamma ta ce masha Allah. ashe an harbu kenan. Gara dai haka haihuwa ita ce ai ribar aure farida ta yi dariya cike da kunya don ba ta sai ita ke wa mimi ba ita a tunaninta bai taɓa ba ta wai hakan za a yi ba mimi kuwa ta fahimci saƙon mami murmushi kawai ta yi ta sun koyar da kai ƙasa ta gaishe ta ta amsa tare da cewa ki je ki gyara ɗaki a wanke toilet farida ta ce a faɗa masu aikin gidan mana cikin isa mami Mami ta ce, No, Jos ita nake bukata ta yi. Farida ta kalle ta ta fara fahimtar abin da yake faruwa. Mimi ta wuce domin ta je ta gyara mata. Bayan ta gama ne tana wankin toilet, Safina ta iso zuwan ta gidan kenan inda ta fahimci abin da ke faruwa. Maimakon ta sauka a gidan da ta saba sauka idan ta zo sai ki zo ki sauka a gidan amare cewar Safina inda anti Mami ta bata amsa da cewa gidan dan uwana ne wadda nake da iko akan komai na gidan. Don haka ba za a hana ni ba. A lokacin ne idan Safna ya kai kan Mimi da ke wankin toilet cikin mamaki ta ce, Mimi ke ce kike wankin toilet? Sha'awa kika yi? Ko kuma menene? Ta raba anti mami ta ce ne na saka ta inda ta fito bayan ta gama ta ce wa anti, anti Safna na yi fushi sai a yau zaki leko ne na san yanzu ma zuwan anti mami kika yi shi yasa ba guri na ba kan Safna ta bada ansa anti mami ta ce to idan bata zo guri na ba gurin ki za ta zo ai ta san da ke din bata taba zuwa ba sai yanzu dan ta nuna miki wata kusan tafi wata safna ta sauri ta ce ni ba haka nake nufi ba ki hakuri matar yaya guri gurin guri na baku domin ku gama cin amarce domin idan na fara zuwa gidan nan sai na gundure ku cikin jin daɗin kalaman safna <clears throat> mimi ta ce allah kawo ki ba za mu taɓa gundura da ke ba mutum ai baya gundura da nasa ta yi waje domin kawo wa anti mami breakfast ba da jimawa ba tana ba da baya ta kalle ta ta kalli anti mami ta fara magana tabbas zuwa wannan gidan naki babu alkhairi a cikinsa daga zuwa zaki fara sa ma yarinyar nan aiki hakan bai dace ba kar ki ga mijinta baya nuna damuwa to idan kika ci gaba wallahi mutuncin ki zai zube ai shi ba tambadadde bane irin audu da zai mini wani abu akan matarsa ita ma biyayya da take yi miki dan haka ki kiyayi ranar da za ta juya miki baya amma dai shi ba zai juya min ba in har kuma kika ci gaba da haka to akan matarsa shi ma zai taka miki birki dama momi daga lokacin da ta ji bayanin nan kin zo nan gidan ta ce za ki zo ki haddasa musu matsala hasashen ta gashi ya zama gaskiya to sai ki buga ki faɗa mata a kore ni in koma hotel tun da kun fi son mimi a kaina safna bata ce komai ba amma dai koma baki ce haka ba dai yana da kyau dai abin nan da kike bai kamata ba don ban ga dalilin ƙiryarki da matan ƙaninki ba don wannan zubar da girma da mutuncinki ne hakan don haka shi ya jawo miki raini a gurin yasmin sai ki rike girmanki mimi da ta haɗo abinci a tire ta kawo ta tsugunna ta haɗa mata tikara ta haɗa wa safuna kar ta gwale mimi nan ta cika musu filet da komai ta haɗa musu ta gama duk abin da za ta yi kana ta sake zuba musu farfesun kayan ciki tana shirin tura musu antimami ta ce wannan duk abincin ina za mu kai shi ko an ce miki kowa cikin zani gare shi irin ki bata ce komai ba kawai farida na kwance a gadonta suka fara hira bayan ta fita ta bar su kwanakin da suka wuce suna hira ne farida ta sako mata zancen anti mami a ciki da tambayar abin da ta gani mimi ba ta ɓoye mata komai ba ta faɗa mata abin da ke faruwa <clears throat> tunda ta zama matar kaninta tun kan ta zama fari da masifa take yi tare da cewa wannan matsalar naki ne da sanyi da kwantar da kanki in baki horance mata ba ke zaki cutar da kanki hakan yasa wato take samun matsala da yasmin a faɗar farida idan ta ce za ta kyale ta to matsala ne ba kaɗan ba lalle ko in kika yi haka za za ki bar mata gidan gara ki tashi ta bar miki gidan ki mimi bata ce mata komai ba ba ta da tabbacin hakan ɗin. saboda zumunci da kuma momi za ta iya haƙuri da antimami darajar waɗannan abubuwa farida kuwa ta watsa mata harara ta ce sai ki zauna ki ta haɗiyar bakin ciki wa wuya kawai dariya kawai ta yi ganin yadda farida ta ɗauki abin mu kicin mu yi girki kar ko ku ya riga ni nan suka nufi kicin farida ta zauna tana kallonta sai mita take yi a can ɗaki kuwa Mimi na fita ko Safna ta hau an mami da faɗa inda suka yi kaca-kaca saboda ita ba gunar masifa ba ce garin ba zai kare bai sa ta kyale ta daga karshe an mami ta share ta ta dauko system ta ci gaba da aiki sun yi jigun-jigun inda hakan ne yasa kawai ta gama karyawa bayan sun karya ne can ta gama mata dan waken ta ita kuma wadda ya ji salad da abubuwa da duk take bukata wacce ta sa wa kanta kunci ita ko ta kunshe a ɗaki dawar mai gidan ne sannan suka tafi ya ce da mimi yunwa nake ji bata gama abincin dare ba hakan ya sa ta ɗauko masa guntun wake da shinkafar da ta yi wadda ta zuba masa haɗin salad a kai ya zauna yana ci yana santi tare da tambayar ta ta kai wa ishak ne ta ce eh farida ta ɗiba masa anti mami ne ta fito daga ɗaki yana dariya ya mata barka da gida bata amsa ba ta zarce da korafin mimi ta san tana nan amma ta yi wake da shinkafa ita kuma ba ta so yadda mimi da ke zaune a gefen sai ce mimi love ya aka yi abincin da ba ta so kuma cikin kwantar da kai ta ce ya guri ranka ya daɗe ni ban san ba ta so ba farida ce ta take sha'awar haka shi yasa na yi mata baki ɗaya ya juya gurin anti mami wadda take tsaye to tana da uzuri anti mami ki yi haƙuri cikin fusata ta fara magana don ta fara jin haushin tukar da take yi mimi na warware mata ta so ta haddasa rigima tsakaninsu sun ki ba ta haɗin kai to ki faɗa min abin da ki faɗa min da ni da Farida wa fi matsayi a gidan nan Bature ya saurin taranta da cewa anti abin fa bai kai haka ba me kike so a miki kawai cikin izza ta ce a dafa min abin da zan iya ci domin yunwa nake ji dan zalunci ta sa ta sa ni ini gudana ini da yunwa a gidan nan haba gidan dan uwana ya kalli me me ce ki daure ki sama mata abin da za ta ci mai sauki kallon shi ta da murmushi ta ce to an gama ya ya love ta miƙe ta nufi kicin anti mami ta ja dogon tsaki ko dai za ta bi shawarar safina ne ta fita harkan su kawai amma kishin mimi take sosai a kan bature nan ta ɗora abincin nan nata wato kuskus wadda ta gama komai nashi ta kalli kuskus ɗin bayan fitar mimi bayan ta gama ta kawo mata ba ta cin kuskus don haka ta ɗibi wake da shinkafar da aka ajiye mata tun rana tana ci tana barbaza shi kamar wani ba ta jin daɗi kawai tana yi don haddasa fitina ne hmm. da daddare a gurin dina mimi bata zauna a cikin su ba saboda abin da ya faru jiya anti mami bata yi wa kanta wannan wannan karo ba don haka ne ta ƙi damuwa a wannan karo dai shin tuwon shinkafa miyar kuka da aka yi bata yi wa kanta bakin ciki bata ci tana son wannan cemar kwarai saboda ita mimi ta dafa duk sai kawai ta ji kunyar abin da ta mata ɗazu ragowar tuwon ta ce mimi ta ajiye mata za ta yi dumame. yau dai a can ta bar su suna hira a falo ta je tana baccinta ranar kwana na uku ranako uku da suka biyo baya ta samu saukin takuran saboda halartar aikin da ya kawo ta sukan ini da farida a gida su nan suna komai kanta dawo inda matsala yake dawowa inda bature yana ba wa mimi lokacinsa hakan ya sa kawai yake tarewa yana nan suna hiransu wadda take ganin koma ya koma gun mimi bacci kawai zai a kwanaki na hudu da zuwanta ne gidan da yammaci sai bature ya dawo ya samu anti mame a gida ta dawo da wuri inda ta masa barka da dawowa inda ta cire masa jaket din da ke saman sut dinsa ba da jimawa ba saboda ruwa da aka fara ya fara jikawa ta wuce ta bar su a wurin shiru shiru yana ziranta ta kawo masa abin sha kamar yadda ta saba tarban shi amma bata dawo ba ya tashi ya bi ta ɗaki yana zuwa ya same ta a zaune a ga <clears throat> da rigarsa a hannu tana hawaye ɗakin da ɗan duhu saboda hadiri jin takun mutum ne ya sa ta na rigan tana ɓoyewa sai dai ta makara domin ya riga gani nan ya karɓe rigar yana dubawa domin ya ga abin da hakan ɗin ya yi amfani da fitilar wayarsa domin ganin haka jan baki ne ya gani raɗau a jikin rigarsa light ash a jikin suit ɗinsa jikinsa ya sanyi ya san dai ba meme ba ce domin ita ba ta sa jan baki sai in tana period ko kuma ta saka wani abin da ya kasance yana da launin ja domin in ba haka ba to tafi saka tafi amfani da abin da yake pink da dark ko kuma purple tunani yake a zuciyarsa tun sanda ta shigo ɗakin ta ajiye rigar ɗin in take ta tunani tana yarfe rigar ne ta gajan baki wato kenan bature neman mata ya fara shi yasa kwanakin nan yake yawan fitan bayan isha sai goma yake dawowa shi yasa kullum yake cikin yin waya ba dare ba rana <clears throat> in tana gurin baya amsawa lallai ta kasance banza tun lokacin da ya kamata a sai ta gane ba ta gane ba sai yanzu da abu ya girma har ya fara nuna mata shaidar yana bibiyar mata idan kuwa bature neman mata ke tabbas ya cuce ta cuta ta har abada wallahi za ta iya haƙura da shi duk soyayyar da take masa don ita ba ta son fasike tun farkon abin da ta yi gudu kenan ya fati ta ka ta kare shi kyakkyawan namiji kamar sa ba za a raba shi da yan mata ba bare kuma bayan kyau ma yana da kuɗi wannan dalili ya sa ta riƙe rigarsa take kuka ya zo ya same ta shi kuma a ɓangarensa tunanin yadda aka zambake zo rigarsa yake yi a ina kenan a ofis kaɗai ya cire rigarsa ya rataye wasu lokuta baya sakawa sai ya tashi yake mai da rigarsa babu shakka to hani bane ta yi amfani da wannan dama ta haddasa masa fitina da zargi tsakaninsa da iyalinsa tabbas zai ɗau mataki akan haka tunaninsa ya katse lokacin da ya ga mimi na shirin fita da ta bar masa ɗaki ya riko ta da gaggawa kicin kicin kwace hannunta take kokarin yi ta kasa ganin hakan ne yasa ya zube a gabanta ya durkusa ya riko hannunta jikinta ya yi sanyi ganin mijinta kuma yayanta a durkushe a gabanta ya bature me kake haka ka tashi dan Allah ya katse ta da cewa Maryam wallahi la'azim ban taba aikata zina ba a rayuwata ban taba aikata abin da kuma kike zargi yanzu ba ni kaina ban san yadda aka yi zambake zo rigata ba amma na miki alkawari in har ni Sulaiman aure ne ya haife ni ba za ki ƙara ganin haka ba idan ta cikin nasa tana kallon sa ta yadda da zancen sa ta ce ya bature ba sai ka mini rantsuwa ba na yadda da abin da ka faɗa to ka tashi bai tashi ba sai matsowa da ya kwantar da kansa a maranta ta san hannunta tana shafa kansa ya ce in har kin huce ki yi min dariya nan ta washe fararen haƙoranta da daddare bai zauna hira da antimami ba kamar yadda suka saba ya ce mata kansa na ciwo ta fi gurin mimi yana haurawa gado ya amshi wayarta da take catin ya ajiye a gefe ya fara balle botunan rigar jikinsa shauƙin son mimi ne ke damunsa kuma dama an jima ba haɗu bai fara binta da romansin kamar yadda ya saba sosai yake son wanke wa mimi zuciya saboda bacin ran da ta shiga a ɗazu <clears throat> da ta ga abin nasa na neman zarce gona da iri ya fara fita hayyace ne tausayinsa ya kama ta ta ce ya bature ban da tsarki fa bai kula ta bai ce yarinya ne zaki ki yi mawayo ganin da gaske ne bai yadda ba kawai ya sa ta ci laya ta rantse masa da gaske nake ya dago ya bar abin da yake jin ta rantse ya yaushe hakan ya faru ta ce ban sani ba da asuba ne ma na tashi na yi mamaki domin ban ji ciwo ba yau ko kaɗan ya danne abin da ya taso masa ya ce to Allah dai ya sa ciwon ya rabu da ke kenan ta amsa da amin na addu'ar da ya mata a hakan ta jawo shi ta fara masa wasanni har ya samu ya samu relief sannan suka kwanta Allah Allah yake gari ya je ofis ya samu Hanifa domin ya ji dalilin da ya sa ta sa masa jambaki a rigarsa inda da safe tafiya yake kamar zai tashi ya ce wa direba ya kara sauri domin koya kusa makara tunda sai da suka yi magana da antimami Hanifa ta shigo gaishe shi yadda ta saba bai amsa ba sai tambayar da ya jefo mata cikin ɗaure fuska me yasa kika saka min baki a riga ta jiya ta yi tsit kanta na ƙasa ya ƙara maimaita tambayar yana waro mata idanunsa cikin ɗaga murya cikin firgita da yanayinsa ta ce sa ba ba ni ba ce ta fi magana tana ƙasa da kai ya buga teburin da ke gabansa wani uban tsawa mata ya ce to uban waye min in ba ke ba ni ne kenan nai tunda ta ga hakan kuwa ta fahimci ransa ya ɓaci inda ya ci gaba da faɗa da cewa daga ne sai ki a ofishin nan ta yi tsuru tsuru a tsorace take da shi domin faɗan da yake mata kamar zai rike ta ya faɗan faɗansa da cewa idan kuwa kin yi ne don ki haddasa fitina tsakanina da mimi to kin yi wa kanki baki san darajar aure ba shi yasa zaki yi haka kuma fitinar da kika yi niyya to bata yiwu ba domin muna da fahimtar juna ni da matata kuma hanifa idan kika kuskura kika ƙara gangancin hakan sai na canza miki kamanni ki fita min ki bar ofishina sai na sa an canza ki cikin ɓacin rai ta fice domin kuwa da ɓacin ran meme gara na rabu da ke har abada ko na rabu da aikin ɗin ya ƙare shi haɗi da watsa mata mugun tsawa da mugun kallo haɗi da cewa get out of my sight A hakan ko ta fice tana hawayen bakin ciki saboda ɓata mata rai da aka yi akan meme Nan ta ciro waya ta kira ya ta faɗa mata abin da ta sa ta ta yi gashi ba a dace ba har ma da cin mutunci ya ta ba ta haƙuri tare da cewa kar ta damu tun da dai zai ɗau matakin korarta a ofishinsa. Nan ta kwantar mata da hankali tare da cewa in dai da yi a duniya ba za su watsar da makamansu ba sai ta auri Suleiman. Wannan kenan A gefe guda ko kafin na rufe wannan labari na wannan babi cikin kashe na talatin da tara ɗin, tun daga wannan ranar anti tuma ta tsiri in dai ta da daga ofis to sai ta sanya mimi aiki akan lectures inda aka sa ta wani lokaci ta kan kai sha biyu wani lokaci karfe ɗaya wani lokaci karfe biyu na dare tana mata tafin kafin ta bar ta wani lokaci kuwa ta kan kai goma ta kai zango na goma a baccin ta kai yayin da mimi na nan na ta mata aiki babu damar keɓewa tunda yanzu bature ya ki bata damar hiran da za su rika yi sai dai ya rika mata karyar ya gaji ko kuma karyar ciwo ranar da ta fara sa ta aiki ko tana mata aiki din cikin tafin ta yi mamaki yadda aka yi ta gama aikin wannan uban tafin din da ta bata da wuri tun da kin gama shigarwa to bari in baki ragowar kawai ki shigar mini cikin kunya ta ce an tuma mi zan je in kashewa bature fitila in dawo na san yanzu ya yi bacci fitila a kunne cikin ɗaure fuska ta ce ta Allah ki zauna ki min aiki da rababbiyar banza da ya damu da ke da ya biyo sawun ki mana a can bangaren bature da ya gaji da jiran meme gashi in sha biyu da minti arba'in da takwas ya miƙe ya nufi ɗakin antima me ya tarar da antima mina bacci meme kuma na zaune na aiki ya dube ta <clears throat> shigowansa da maganarsu ne ya tashe ta abin sai ya bashi dariya da ta tashi lafiya kuwa tambayar da ya ba shi dariya kenan jin abin da ta ce mimi na biyo mene har yanzu ba za ta zo mu kwanta ba ta basar da tambayar ta koma za ta kwanta mimi na ganin hakan ta ce anti bari mu tafi jin furucin mimi ne sa ta miƙe ta ce wa bature ka fice ka bani guri idan ta gama za ta zo ba sai ka biyo ta ba shashin sha kawai ba sai ka nuna min cewar ban isa da ita ba nan ta juya gurin mimi ta ce ki koma ki mini aiki aikin nawa zaki bari ki tafi gun miji yarinya da ke ko tsoronsa ba baki ji kato da shi ya zai danne ki nan da sun koyar da kai ta ci gaba da aiki karfe ɗaya da minti ashirin da shida ta gama mata aiki ta miƙe ta bar ɗaki don kar ta ƙara sa ta wani aikin wanda kuma hakan ya sa duka duka nake cewar alhamdulillah a nan zan dakata sai a yi mini haƙuri da uzuri mu garzaya zuwa littafi na gaba domin jin yadda za ta kasance a cikin labarin rayuwar maryam al'amarin Maryam kenan. Rahama Muhammad maman kairar ta rubuto. Ni ko dan Hamza nake cewa a huta lafiya sai mun haɗu a na gaba tare suke shima.